المخطوب الرحيق المختوم اه ما صار بسم الله الرحمن الرحيم اولا لتافي الرحيق المختوم muna bangare na uku daga cikin bangarorin <clears throat> da suka haɗu suka yi garin Madina lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira wato sune yahud uh, malam ce wa kanu ashabu da sa'is da yake karatun ba mun tsaya a tauraro ba har wa yau su Yahuda wannan sun kasance ma'abota kulle-kulle da sa'is masu tasisa kulla sharri su kulla nan su kulla nan su kulla nan wa mu'amarat har wa yau da kulle-kulle na sharri da sa'is da mu'amarat suna suna kafada da kafada nau'o'i nau'i na kulle-kulle Allah ya kare wa utuwin wa fasadin utu ma'abota girman kai ne wa fasadin da banna su yahuda mun karanta littafi wata rana goma sallah hakikatul yahudu wayi bai yahudi Allah ya kare mu yulquna al'adawata suna jefa adawa wa shahna da gaba bainal qaba'il al-arab tsakankanin ƙabilun larabawa al-mujawara wanda suke kusa da su makotarsu su ba abinda suke so irin su ga makocinsu bai zaman lafiya makoci ba wai kaga ko na nesa shi cancan da su jefa mu bala'i in han makocinka ka so zana lafiya to ka ga, ai Allah ya sauke ina niki yaushe hana wai runa ha ala ba suna cinna sashi akan sashi gurur su cinna sashi akan sashi wato su fusata sashi su ta sashi don su haɗa su faɗa, ya Bikaidin da kulli ya duna kaidin ko khafi boyayye lam takun tash'aruhu tilkal gaba'il ƙabilun ma ba su san an kulla wannan sharrin ma fa kanat tatatahanu fil fi hurubin sun kasance suna rura wutan yaƙi. suka rura wutan yaƙi walam takat tantafi wato bucewa mutu kashewan wutan koko dakatawa daga wannan wutan yaƙi koko eh, tantafi'u ne rano, ha ce tantafi'u shine an tada wutan yaƙi wutan yaƙin sai ta lafa to ta kasance wutan yaƙin ta lafa ba hatta ta taharraku anamilul yahud sai yatsun yahudawa sun sake motsawa marratin ukhra mataki na biyu litu ajijaha min jadidin su rura ta sabuwa shi an fara ga an kashe muku wani an kashe shi wani an kashe shi wani an kashe to ku hakuri akan me ai ku mu a mutu kawai fa idza tamma zalika idan suka yi sa'a al'amarin ya cika ya sake ruruwa jalasu ala sai su zauna a gefe shine hayad sai su koma gefe su yi zaman su yarawna ta iji haza tarihi wal ikra suna kallon sakamakon wannan cinnawa da wannan zigan da suka yi tarihi cinnawa daidai ke da kuro ikra ru'amul suka rura wa yastalidhuna bima yahillu bi ha'ula'il masakin suna jin dadi da abin da yake fada ma waɗannan miskine waɗannan bayin Allah sune al-arab min taasati na daga ta'asa wato ta'asa ga ba Hausa bane balarabe na cewa a ta'asati ba shi na cewa ta'asa wani lokaci in kana karatu larabci sai ki tutsunta hausa ga ashe hausa tuntuni ma harshen ya koma larabci ne a ta'asati walbawari da nau'o'in halaka da ake ciki ta'asan da suka ɓaro shi da bala'in da ake ciki sai su koma gefe guda su ta dariya bayan nan ba dariya kawai da mai su wa yuzawwidunahum qurudin thaqila sukan ba su bashi bashi mai nauyi rubawiyya na riba hatta la yahjamu anil harbi ta yadda ba za su janye daga yaki ba li'usarin nafaqa saboda wuyan ciyarwa kasan cikin bala'in da yaki ke jawo wa yunwa to in suka ga yunwa na neman ya kama mutane yakin ya mutu sai su ta ba da gudunmuwan abinci su ta turo gudunmuwan abinci su ta turo gudunmuwan abinci in makamai ne ma ya kare sai su ce an riga cuce ku bari mu ba ku makami bashi sai kun rama sai su ta dankarowa su ta dankarowa suna dankara makami suna dankaro abinci duka bashi don in ba makami ba yaƙi inda yunwa ba yaƙi to waɗannan abubuwan guda biyu za su tsare su a tabbatar da ana samun abinci don a ƙoshi to to mai wuce wani yaƙi zai yi in ko mutum ne na zaga bai karya ba ya wuni bai karya ce ko za a yaƙi a ƙasa na to yaƙi ta ina kai ba riga an yaƙi ka to kai ka je ta ina kai ko guduwa kai ce ka gudu ma kamar garin ku za ka gudu ne to yunwa wanda yunwa ta kama shi ba maganan yaƙi saboda ka sun za su tsara bangaren abinci su tsara bangaren makami kuma su karo shi bashi hikimar su kuma kada yaƙin ne ya kare dan in yunwa ya shiga to yaƙi ya tsaya in makami ya kare yaƙi ya tsaya to waɗannan abubuwan guda biyu da sun gaza a samu matsala sai su yi musu ɗauki su kawo ɗauki Allah ya sauke wa bi hadha tadbir da wannan shirin nasu Kano kanu yahsaluna ala fa'idatayn kabiratayn suna samun amfani guda biyu manya na farko kuma su ne al-ihtifazu ala kiyanihim al-yahudi suna tsare yahudancinsu wa infaqu suƙun riba kuma suna ciyar da kasuwar riba kasuwar riba tana haɓaka liyakuluhu mu mudha'afa domin su ci riban nan ninkin ba ninkin wa yaksubu farawatan ta'ila kuma nan suke tara kuɗi kuɗi mai yawa su ta makansa hidima kaga suna ta hidima cikin kuɗi amma duk kuɗin riba ne wa kanat fi yathriba minhum thalathu qaba'ilun mashhura a cikin garin madina yahudawa sun kasance suna da manyan kabilu guda uku akwai banu qainuqa wa kanu hulafa al sai suka zama wato hulafa wato halifofin khazraj in an ce hulafa kawa abokan kawance a da a jahiliya da yake ba shugabanci da kun zauna sai kuma zo ku haɗu ku yawa sai ku yi kawance in aka kawo mana hari za ku taimake mu in an taɓa ku za mu taimake ku sai a haɗu so da sai suka shiga wannan bangare sai suka yi kawance da suka zo garin madina suka iske manyan kabilu guda biyu ne to waɗannan sai suka yi kawance da waɗannan wa karar diyaruhum dakhilul madina sai suka gida gidaje a cikin garin madina su banu kainuka sai banu nadir wa kanu ul khazraj su ma dai abokan kawance ne na wannan khazraj saboda su khazraj sun fi yawa suna da yawa a cikin garin madina so da aka yi hudu sai suka samu wannan bangaren suka zama suna musu suna kawanci da su wa kanat diyaruhum bi wahil madina su kuma sai suka samu can gefen garin madina kamar yadda mafi mai nuna mana suka zauna a nan suka gidajen su sai banu ƙuraiza su ma kabila ne wa kanun hulafa al-aus su kuma sai suka je suna kawance da ɗaya kabilan wato sun raba kansu uku ne wannan masu yawan sai suka ba su kawance biyu wannan kuma sai suka ba su kawance guda shi ya sanya kowace in ta je sulhu ba ta iya sulhun ko hari aka kawo masu aka yi masu barna aka ji a tattauna kada a rama to cikinsu sai a samu ne ce a yi ramu ko ya zama dole kaga faɗa ba zai ƙare ba ya kawo hujjojin shi na cewa kaza ne su ma can sai wani ya hana su zauna lafiya sai dai faɗan ya ci gaba faɗan dai ba zai ƙare ba na'am to wato ai hazrat sun fi yawa a cikin garin madina aus ne da hazrat hazrat din sun fi yawa na'am saboda haka ko yaya ya kasance dai sun samu manyan kabilu guda biyu ne kuma sun raba kansu biyu su ma waɗannan suna kawance da waɗannan waɗannan suna kawance da waɗannan sau da haka faɗan su sai ya ki ƙarewa faɗan aka yi aka yi ƙari sai ya ki ƙarewa wa kanar da yaruhun bi da wahil madina su kuma gidajensu su ma yana gefen garin madina ne wa hadhihi alqaba'il hiya allati kanat tuthiru al-huruba bayna al-aws wal khazraj waɗannan ƙabilun su suka sance suna rura wuta tsakanin ausu da khazraj bu amadin ba'idin tun shekaru mai yawa wa qad sahamat bi anfusiha fi harbi bu'ath a yakin bu'ath da suka ga ƙabilun nan sun hayayyafa da yawa sai suka shiga faɗan da kansu da suka shiga faɗan su sa ba a yi faɗa a tarihin ausu da khazraj ba in kana karanta tarihi irin wani yaƙi da ake ce mashi yaƙin bu'ath gawawwaki ba zai kirku ba sai da kansu suka zauna suna kuka an mu juna ɓanna ɓannan da kowa ya kasa suranta shi a ka kullum ma a hula fa'iha kuma kowanne ya shiga maɓangaren da yake makawanci amma sun san kansu su ba su kashe kansu ba sun ga an hayayyafa an hayayyafa an jima ba a yaki ba to sai suka shirya wannan yakin da ake yakin bu'af duk mai ta tarihin adabin larabci zai iske in yana karanta gaban garin madina in yi zo kan wannan yakin zaka ji suna ce mashi bakin yaki bakin yaki sai da suka yi kokari suka zugo iyaye da kakanni da tawa da manya suka shiga faɗa suka yi kokari su ne target ɗinsu duk suka kakashe su kaga sai zama na baya sun taso ba san tarihin su ba san asalin su da ma kullum shi bai yahudi abin da yake kokari kada ka gano tushen ka kawai ka zama ka tafi akan iska ne yau hoto sai su juya ka yadda suka ga dama amma in ka san asalin ka to da matsala shi sa su ma suke rayuwa haka nan a wawwatsa a rarrabe suke nuna maka rayuwa mai kyau ita ce rayuwa a wawwatsa a rarrabe in ka in kuka wawwatsa kuka rarrabe shikenan sai kuma ta ce shi ba ruwan shi da kowa ayan shi ba ruwan su da kowa shikenan shi ba ruwan shi da komai shi ba zai hadu da al'umma ba shi ba ruwan shi ƴaƴan shi ma ba su san asalin su ba su san komai ba shikenan sai tashi iyayen shi ko tarihi kake karanta a makaranta domin ba za a nuna maka ga asalin ka suwa na bane asalin addinin ka ga yadda yake dan ka in ka gano asalin ka to za ka gane kai daidai ina kake to kuma ina zaka yasa ko jingina mutum ne a suna ma to ba su jingina ga mahaifinsu ba su jingina ga mata shikenan sai abu ya ta yawo ya ta ita kuma ce ba ta zama a gida na yi mace da ta balaga mai na ake so ta tafi ta tafi wani wuri ta yi aure a can wani ta yi aure a can kaga ɗabi'an mata ba zama ba ne suna jingina kansu da mata suna jingina kansu da mata ko yanzu ka je sa sunanka sai ce to faɗi son name naka sai ga sunanka duk kafin ka kai wani gaba ya lalace an koma ana kiran ka da kila da kanka na uku ma ba ka baban naka ma an manta da shi kai ma an manta da kai shikenan sunan ya lalace saboda su ba su da suna wasu daga cikin su ma ba su da iyayen Allah ya kare mu sai mu tsaya anan har yanzu dai ba tauraro bane karatun ya zama gudu gudu wani ya karanta samu wani mai littafi da ba iri iri na ko da ko littafin malamu kamar ba iri iri